daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalubo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillahi rahmanir rahim ma sauraro barkamu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran daga birnin tehran mustapha adam ne tare da ku a wannan fitowar ta ce zango na farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya to abubuwan zamu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu sun kunshi labarun duniya da dumadumansu su muna kuma dauke da sharhin bayan labarun sannan sai shirin nan na ko kun san abin da zai biyo baya shine duniyar mu a yau sannan mu karkare da afirka a yau da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya ban ɗaya. Labarun duniya da farko ga kanunsu. iran ta yi watsi da jita cewa za ta dakatar da ta ci sinadarin uranium fiye da falasinawa 60 ne suka yi shahada a jiya laraba kasar chile na shirin yanke alaƙar diplomasiya da haramtacce ƙasar isra'ila to yanzu sai a gyara zama domin ajiye cikakkun labarun iran ta yi watsi da jitar da ke cewa za ta dakatar da tace sinadarin uranium kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran dr ismail bakai ya sanar da maraicen jiya laraba cewa iran za ta iya dakatar wato labarta ke cewa iran za ta iya dakatar da tace sinadarin uranium a ƙarƙashin yarjejeniya ta nukiliya ba komai ba ne illa jita-jita kakakin ma'aikatar harkokin wajen na jamhuriyar musulunci ta iran dr baka ya yi watsi da labarin da kamfanin dillancin labaran reuters ya watsa na cewa akwai yiwuwar da a dakatar da ta ce sanadin ranar din yana mai kara da cewa zai ci gaba babu kakkautawa kuma ba wani abu ne ba ma da iran za ta iya ta a kansa kamfanin dillancin labarun meher na iran ya ambato baka yana cewa labarin na rutas ba komai ba ne sai farfaganda da ake maimaitawa da kuma an sha kura gasketa kamfanin dillancin labarun na rutas dai kamar yadda ya saba ya ambato wata hamajar iran wacce bai tantance kowace ce ba tana mai cewa za a dakatar da ta ci sanadarin radiyon na wucin gadi saboda a sakarwa da iran ɗin kuɗaɗenta da ake rike da su a lokuta da dama dai jami'an ƙasar iran sun sha ambata cewa babu wato batun dakatar da ta ci sanadarin uranium wani abu ne da za a ci gaba da yin sa a cikin iran kuma ko an cimma yarjejeniya ko ba a ci mata ba ba zai dakata ba ministan harkokin wajen jamhuriyar musanci ta iran abbas arakci ya bayyana cewa iran ba ta ɗauki batun tace da wasa ba fiye da falasinawa 60 da suka yi shahada a jiya laraba a ci gaba da tafka laifukan yaƙi da haramtaccen ƙasar isra'ila take a gaza fiye da falasinawa 60 sun yi shahada a jiya laraba a wani harin da sojojin mamayar suka kai a yankin jabaliya falasinawa biyar sun yi shahada yayin da wani adadi mai yawa suka jikata wani jirgin sama maras matuki ya kai wani harin a unguwar shuja'iya wanda ya sanadin shahadar mutum ɗaya sai kuma wasu shahidai hudu a unguwar shari'u hamsa da kuma wasu shahidan hudu a garin bani suhaila wasu rahotannin sun ci 'yan sahiyoniya sun kai wasu harhare a garin abasan al-kabira da yi sanadin shahadar mutum ɗaya da kuma jikata wasu masu yawa a yayin da haramtaccen ƙasar isra'ilan take batun tattaunawa domin kawo ƙarshen yaƙi a gefe a yankin kizan yan sahiyoniyar sun kai hari akan mutanen da suke ƙoƙarin isa wurin da za su samu kayan agaji tare da kashe biyar daga cikinsu a yankin kudu maso yammacin garin khan ita kuwa hukumar yankin ta gaza ta sanar da cewa 'yan sahiyoniyar sun kashe fararen hula goma waɗanda yunwa ta ci ƙarfinsu sannan kuma ta jikata wasu 66 a wurin da aka ware na raba kayan agajin sanarwar ta hukumar gaza ta ce yankunan da aka ware domin raba kayan agaji a ƙarƙashin amurka da isra'ila ya zama tarkon da ake kashe mutane a wurin a gefe ɗaya ma'aikatar kiwon lafiya ta gaza ta sanar da cewa sojojin mamaya sun kai wa asibitin tafi da gidan kanarar red cross hari da ke almusawi a gundumar Khan Yunus. 'Yan mamayar sun kai harin ne dai a daidai lokacin da ake yi wa waɗanda suka jikkata magani. To kuna jin waɗannan labarun ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran. Ƙasar Chile na shirin yanke alaƙar diflomasiya da haramtacciyar ƙasar Isra'ila. Jaridar Vadiot ta haramtacciyar ƙasar ta Yahuda ta buga labarin da ke cewa shugaban ƙasar ta chile gabriel boric ya bayar da umarnin a janye jami'an diflomasiyar ƙasarsa masu kula da alaƙa soja daga ofishin jakadancin ƙasar tasa a tel aviv ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta chile kuwa ta wallafa wani saƙo ne a shafinta na intanet da ke cewa ofishin jakadancin nata ya sanar da mahukuntan wannan haramtaccen ƙasar cewa sun janye jami'an diflomasiyar su biyu ƙasar ta chile ta bayyana dalilinta na yin haka da cewa shine yanayin da mutanen gaza suke ciki ta fuskar jin kai da taɓarɓarewar harkokin rayuwa saboda yakin da isra'ila take yin hakanan kuma ƙin amincewar isra'ilan da ta shigar da kayan agaji cikin wannan yanki na gaza ita dai ƙasar chile tana cikin waɗanda suka yi kira ga isra'ila da ta dakatar da yakin da take yi a gaza sannan kuma ta bari a shigar da kayan agaji cikin yankin a bisa rahoton jaridar ta ta aranot kasar chile tana da jami'an soja guda uku a ofishin jakadancinta da su ne na ruwa ƙasa da kuma sama amma tun watanni biyu da suka gabata aka janye ɗaya daga cikinsu yanzu kuma ake janye biyun da suka saura ana sa ran cewa a ranar lahadi mai zuwa da shugaban ƙasar ta chile zai yi jawabin shekara-shekara ga al'ummar ƙasar zai sanar da yanke alhakar diflomasiya da haramtaccen ƙasar isra'ila a gefe ɗaya Inawa sun yaba da matakin da ƙasar ta cire ta ɗauka na janye jami'an diflomasiyar ta daga haramtacciyar ƙasar ta isra'ila da bayyana shi da cewa wani mataki ne mai muhimmanci da kuma nuna jarunta domin nuna ƙin amincewa da laifukan da haramtacciyar ƙasar isra'ila take tafkawa. To ƙarshen labarin duniyar kenan. To madalla masu saurare yanzu sai ku ga zama domin za ku ji jerin shirin da muke dauke da su da suka hada da shahin bayan labaru shirin nan na ko kun san duniyar mu da kuma Afirka a da su ne muke bankwana da ku ai sauraro lafiya. To sharhin bayan labaran namu na yau zai magana ne game da matsayin kungiyar gwagwarmar Falastinawa ta Hamas ga buƙatar tsagaita buɗe wuta da Amurka ta gabatar a yayin da Isra'ila ke ci gaba da fuskantar matsin lamba daga manyan ƙasashen duniya ta ƙawayenta na ta kawo ƙarshen yakin da take yi a zirin Gaza. Hamas ta ce ta amince da shawarar tsagaita buɗe wuta da Amurka ta gabatar amma kawo yanzu tana jiran martanin Isra'ila. Hamas ta ce ta amince da shawarar da wakilin yankin na Amurka ya gabatar wanda rahotanni suka ce ya hada da janye sojin isra'ila daga zirin gaza mu amince da shawarar steve Wolkoff, wakilin amurka na cin marijin tsakita buɗe wuta da kuma janye sojoji in ci wani mamba na ofishin siyasa na ƙungiyar gwagwamar falastinawan ta hamas da ke gaza basem na'im a ranar talata muna jiran martanin 'yan mamaya in ji jami'in falastinawan sai dai na'im bai ce uffan ba game da cikakken bayanin shawarar a farkon wannan wata na'im ya ce woodcock da kansa ya gabatar wa kungiyar cewa amurka za ta matsa wa gwamnatin isra'il lamba akan ta kawo ƙarshen ƙawanyar da take yi wa zirin gaza da kuma ba da damar kai kayan agaji na jin kai wakilin a cewar na'im ya ce amurka za ta fara aiwatar da wannan matsin lamba a cikin kwanaki biyu bayan da kungiyar hamas ta sako wani ba amurke ɗan isra'ila idan alexander wanda kungiyar ta mika shi a ranar 12 ga watan Mayu. A cewar mamban na Hamas, Butkov ya kuma yi alkawarin cewa shugaban Amurka Donald Trump zai buƙaci tsagaita buɗe wuta cikin gaggawa a Gaza da kuma yin shawarwari da nufin cimma tsagaita buɗe wuta na dindindin. Kungiyar Hamas dai ta yi kira da gudanar da zanga-zanga a faɗin duniya domin bikin cika kwanaki 600 na kisan kiyashi da azabtarwa ta hanyar yunwa da Isra'ila ke yi wa al'ummar zirin. a cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar talatan nan kungiyar gwagwarmar falastinawan ta hamas ta sake sabunta kiranta na daga murya a faɗin duniya don yin Allah wadai da kisan kiyashi da kuma yunwa da gwamnatin Isra'ila ke yi kan fararen hula yara da mata waɗanda ba su da kariya. Ƙungiyar ta buƙaci ƙungiyoyi da cibiyoyi a duk faɗin duniya da su ƙara ƙaimi da duk wani nau'i na ayyuka don ƙalubalantar zalunci kawar da yunwa da ake yi wa mutanenta. Muna so kwanaki masu zuwa zama ranakun fushin duniya in ji Hamas ta hanyar shirin gwano zaman dirshin zanga-zanga da dai sauransu a cikin 'yan watannin nan ma an yi zanga-zangar nuna goyon baya ga al'ummar palestino a sassa daban-daban na duniya masu zanga-zangar sun fito kan tituna a london da new york da jakarta da cape town domin yantar da mummunan yakin da isra'ila ke yi a palestino tare da neman a kawo ƙarshen killacewar da gwamnatin ƙasar ke yi a zirin isra'ila ta kaddamar da mummunan farmaki akan gaza a ranar 7 ga watan oktoba na shekarar 2023 tun daga wannan lokacin fiye da falastinawa dubu hamsin ne suka rasa rayukansu su mata da yara a cewar ma'aikatar lafiya ta gaza kawo yanzu firaministan isra'ila benjamin netanyahu na ci gaba da shan suka da matsin lamba daga cikin gida da waje manyan kasashen duniya da dama sun fara dawowa daga rakiyarsa saboda ci gaba da yakin da yake yi a gaza yallan mutanen da ƙungiyar hamas ke tsare da su su ma sun caccaki firaministan na isra'ila benjamin netanyahu saboda yadda ake kwallafa musu ran sakin uwansu amma suka ji shiru a wani sakon bidiyo da ya fitar a ranar lahadi na Tanyahu ya ce a cikin 'yan kwanaki masu zuwa yana fatan sanar da ta tsakaita wuta a gaza da kuma sakin mutanen da ke hannu sai dai ofishinsa ya janye kalaman firaministan ƙasar spain ta buƙaci kasashen duniya da suka gaba wa isra'ila takunkumi saboda ci gaba da yin fatali da kiraye-kirayen da ake mata na ta dakatar da yakin da take yi a gaza ministan harkokin wajen spain jose manuel alvarez ya ce kamata yi kasashen duniya su kaka bawa isra'ila takunkumi domin kawo karshen mummunan hararen da take kaiwa na soji a zirin gaza da aka yi wa kawanya shugaban diplomasiyar na spain yana magana ne gabanin wani babban taron kasashen turai da na larabawa da za a yi a ranar lahadi a madrid dole ne mu yi komai don kawo karshen wannan yakin in ji shi mr alvarez ya buƙaci a shigar da agajin jin kai ba tare da wani sharaɗi ba ba tare da tsangwama ba ta yadda isra'ila ba ita ke da hakkin yanke wanda ya kamata ya samu tallafin ba ko kuma wanda ya kamata ya same shi taron ranar lahadi wanda ya hada da wakilan kungiyar haɗin kan kasashen larabawa da kungiyar haɗin kan kasashen musulmi na da nufin ingiza buƙatar da wasu kasashen duniya suka jima suna yi na samar da kasashe guda biyu da nufin kawo ƙarshen rikicin da aka kwashe shekaru ana yi tsakanin isra'ila da kuma falastinu isra'ila dai na fuskantar matsin lamba daga kasashen duniya musamman ma daga ƙawayenta na kut da kut kan ta dakatar da kai hare-haren da take kaiwa da kuma ba da damar kai agashin shan kai a Gaza. A wannan makon ne kungiyar tarayyar Turai ta kada kuri'ar amincewa da sake duba jirgin kungiyar da Isra'ila a halin da ake ciki kuma a baya-bayan nan kasar Sweden ta ce za ta matsa kungiyar mai kasashe 27 lamba kan ta kakkaba takunkumi kan ministocin Isra'ila yayin da Birtaniya ta dakatar da tattaunawar cinikayya cikin inci da Isra'ila. a lokacin ma da shugaba donald trump na amurka ya dawo daga ran gadin da yi a yankin gabas ta tsakiya a makon da ya gabata ya kai manyan ziyarori zuwa saudiya da haɗe da larabawa amma ya tsallake isra'ila wannan tsallakewa ta janyo sanya idanu musamman duba ga yadda aka san trump da zama ɗaya daga cikin manyan ƙawayen isra'ila da kuma irin alakar da yake da ita da firaministan isra'ila a baya a watanni ashirin da suka gabata gwamnatin isra'ila ta tsananta kai har har gaza tun daga fara kusa kai arewacin gaza a watan oktoba na shekarar 2023 zuwa han Yunus a watan disamba sai rafa a watan mayun shekarar 2024 kafin dawowa arewaci a watan oktoba da sake afkawa rafa da sauran yankuna a watan maris din shekarar 2025 din netanyahu ne mai bayar da umarni kai tsaye ga sojojinsu wanda masu sanya idanu na ƙasa da ƙasa ke wa kallon hararen kisan kiyashi duk da matsin lamba a gida da waje nasarar da yake ganin ya samu na ci gaba da samun nuna rashin amincewa a yayin da yakin ke ci gaba an fara samun baraka a tsakanin sojojin isra'ila a watan mayun shekarar 2024 shugaban sojojin isra'ila a lokacin herzi ha levi ya bayyana yanayin da ake ciki a gaza da ba mai karewa ba yana sukar netanyahu saboda rashin manufa mai kyau wata bayan haka kakakin rundunar daniel hakari ya fito karara yana tuhumar batun kakkaɓe ƙungiyar hamas wanda yake bayyana ci gaba da samun rikici tsakanin Netanyahu da kuma manyan sojojin kasar. Wannan aiki na rushe Hamas kakkaɓe Hamas baki ɗaya kamar watsa ƙasa a idanun jama'a ne in shi shi Netanyahu ya yi watsi da waɗannan gargaɗi tare da ci gaba da batunsa na neman nasara baki ɗaya. A lokacin zagaita buɗe wuta a watan Janairu an samu goyon baya sosai na a kawo ƙarshen yakin inda kashi 69 na 'yan Isra'ila ke goyon bayar da tsakaita buɗe wuta inda kashi 21 kuma suka nuna adawa da hakan. duk da haka sai netanyahu ya dawo yin ruwan bamabamai a gaza a ranar 19 ga watan maris a watan da ya biyo baya wasu tsafin sojojin isra'ila dubu sun sanya hannu kan takardar neman dawo da fursunonin yaƙi ko da hakan na nufin dakatar da yaƙin malaman jami'o'i da likitoci da tsaffin jakadu ɗalibai da jagorori sun yi irin wannan kira amma a nan ma sai Netanyahu ya yi birsu da kiran nasu wanda ya gaji Halebi shugaban rundunar sojin Isra'ila Eyal Zamir a baya-bayan nan ya yi gargaɗi ga ministoci cewa kaddamar da sabbin hare-hare na iya jefa rayuwar fursunonin yaƙi cikin haɗari a watan afrilun shekarar 2024 shugaban amurka na lokacin joe biden ya gargaɗi isra'ila kan afkawa rafa baki ɗaya inda ya yi barazanar dakatar da bata makamai idan ta shiga yaƙin netanyahu ya yi barsu da gargaɗin watanni shida baya ga haka kotun hukunta mai laifuka ta ƙasa da ƙasa icc ta fitar da hukunci a kamo shi saboda aikata laifukan yaƙi martaninsa shine za mu ci gaba da yin duk abubuwan da suka zama wajibi mu yi kafin zuwan makon da zai kai ziyara gabas ta tsakiya shugaban kasar amurka donald trump ya bayyana fatan samun ci gaba a tattaunawar da ake yi tsakanin hamas da kuma isra'ila amma sai yahu ya kara danna kai gwamnatinsa ta sanar sabbin shirye-shiryen sake mamaye gaza tana rushe sauran gine-gine tare da tursasawa falastinawan da ke da rai barin yankin zuwa yankin jin kai guda ɗaya tilo ko kun san. bismillah rahman rahim masu sauraro yau alhamis takwas ga watan hordot shekara ta 1404 hijira shamsiya wacce ta yi daidai da biyu ga watan zulhajji shekara ta 1446 hijira kamariya har ila wacce ta yi daidai da 29 ga watan mawan shekara ta 2025 miladiya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 572 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 29 ga watan mayan shekara ta 1453 miladiya sojojin sarki muhammad fatih suka sami nasarar kwace ikon birnin istanbul birni mafi girma kuma babban birnin roma ta gabas a lokacin a shekara ta 130 kafin haihuwar annabi isa a.s. ne sarki constantine na farko ya gina birnin a kan tuddai guda bakwai kusa da mashigar ruwa na basfir ta yanda ba wanda ya isa ya kwace ko ya kutsa cikin birnin sarki constantine dai ya gina birnin istanbul ne don kare kayakin tarihi da kuma kayaki masu tsada da ke cikin birnin bayan samun nasarar kwace wannan garin dai umarni na farko wanda sarki muhammad fatih ya bayar bayan kwace birnin istanbul shine wato tabbatar da aminci da kuma 'yancin mutanen birnin banda haka ya ba da umarnin a sake gina wuraren da aka lalata sanadiyar yaki a birnin sannan daga ƙarshe ya gina katafarin masallaci da sunan muhammad fate a tsakiyar birnin wanda har yanzu yake tsaye da lafiyarsa a tsakiyar birnin a shekarar 1930 ne dai aka sauya sunan birnin daga Constantine zuwa istanbul birnin istanbul dai shine birni mafi girma ko kuma mafi muhimmanci a ƙasar turkiya wanda yake yammacin ƙasar masu sauraro ko kun san cewa shekaru 116 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 29 ga watan mayan shekara 908 miladiya a karon farko a duniya jirgin sama mai saukar ungulu ya sami nasarar tashi a duniya ba tare da fuskantar wata matsala ba wani mai bincike da kuma kirkire-kirkire mai suna Sikorsky ne ɗan ƙasar Poland amma ɗan asalin ƙasar Amurka ne ya gina jirgin helikopta ko kuma mai saukar angulu. Tare da wannan nasarar ne wato aka sami wani ci gaba wanda kuma ya ƙara buɗe ƙofar sadarwa da sauri tsakanin mutane daga wuri zuwa wuri. Jirgin sama wanda aka bashi suna helikopta dai yana da wasu al'amura na musamman. wanda jirgin sama mai tabbatattun fikafikai bai da su daga ciki jirgin helikofta yana tashi daga wuri guda ya yi sama sannan ya yi gaba ko ya yi baya banda haka zai iya tsayawa cik a sama ba tare da ya yi gaba ko baya ba. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 58 da suka gabata a ranar irin ta wato biyu ga watan Zulhaji, shekara ta 1987 hijira kamariya ayatollah said muhammad muhakkik damat malami babba a makarantar hausa ta karatun addini a nan ƙasar iran ya rasu an haifi said damat a garin ahmad abad urdukan wato na yankin yaz da ke nan ƙasar iran a shekara ta 1935 hijira kamariya ya rasa mahaifinsa kafin a haife shi sannan ya rasa mahaifiyarsa yana ɗan shekara shida a duniya amma a cikin wannan halin ne ayatollah damat ya shiga karatu a garin ahmad abad urdukan sannan ya koma garin yaz inda ya kammala karatunsa na sharar fage da kuma satahi sannan malaminsa sheikh gulam yazdi ya ba da shawara ya koma birnin qom na ilimi a tsakiyar ƙasar iran don kammala karatunsa inda ya zo ya kammala karatunsa a gaban manya-manyan malamai na hauzan ilimi ta qom shugaban hauza na lokacin ayatollah abdulkarim yazdi yana alfahari da shi kuma har ma ya buƙaci ya auri ɗiyarsa wanda ya amince daga nan kuma ake masa lakabi da damat ko kuma dai suruki wato surukin shugaban hausa ayatollah damat ya ci gaba da karantarwa a hausa sannan yana ɗan shekara 63 a duniya ya sami bugun zuciya kuma ya yi jinya na kwanaki 78 sai ya koma ga allah an yi masa kabari a haramin fatima masu masalamun alaiha a nan birnin qom masu sauraro ko kusan cewa shekaru 91 da suka gabata a ranar irin ta wato 8 ga watan hurdod shekara ta 1913 hijira shamsiya majalisar ƙasa ta amince da dokar kafa jami'ar tehran a nan ƙasar iran tare da wannan dokar ne wato aka, tattara wasu makarantu a nan birnin tehran da kuma wasu wurare wa'anda suke karanta da fannonin ilimi daban-daban wanda suka hada da ilimin likitanci ayyukan gine-gine karatun addini da fannoninsa da ilahiyat ko kuma dai sanin allah aƙidun addini da sauransu sannan ma'aikatar al'adu ta ƙasar iran a lokacin ta gabatar da buƙatar kafa jami'ar tehran wa majalisar dokokin ƙasar wacce ta amince da buƙatar a ranar irin ta yau bayan haka da kuma sauran shirye-shirye da suka zama lazimi a ranar goma sha biyar ga watan bahman aka fara aikin gina jami'ar tehran sannan bayan wani lokaci aka fara karban ɗalibai a jami'ar ali yanzu dai jami'ar tehran tana daga cikin manya-manyan jami'o'i masu muhimmanci a yankin asiya yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka haɗa da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau shirin namu zai dubi ne akan matsin lamba da turawa suke yi akan haramtacciyar kasar isra'ila musamman ma dai kiraye-kirayen da suke yi na a shigar da kayan agaji zuwa yankin gaza da kuma barazanar da suke yi na dakatar da hulɗarsu ta kasuwanci da kuma tsayi na musamman da suka baiwa haramtacciyar kasar isra'ila ta yin tarayya da ƙungiyarsu ta tarayyar turai da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dalilin da ya jawo haka. makonni kaɗan da suka gabata an fuskanci tashin jijiyar wuya daga ƙasashen turai akan haramtacciyar ƙasar isra'ila saboda ci gaba da hana shigar da kayan agaji zuwa cikin yankin gaza wannan shine abin da a zahiri ya sa turai ɗin suka haɗewa haramtacciyar ƙasar isra'ila kai shugaban ƙasar faransa emmanuel macron da firaministan ƙasar birtaniya keir starmer da na kasar canada mark joseph kani suka fitar da bayani na haɗin gwiwa da a ciki suka bayyana cewa ba za su tsaya su haɗa hannuwan suri ɗaya ba suna kallon abin da suka kira ayyuka munana da gwamnatin Netanyahu take aikatawa tare da yin ishara da ɗaukar matakai na daftarwa akan haramtacciyar ƙasar ta Yahudawa idan har bata bari an shigar da kayan agaji zuwa cikin yankin gaza da sauri ba bugu da ƙari wasu ministocin harkokin wajen ƙasashe su 22 daga cikinsu har da jamus faransa birtaniya kanada da australia sun fitar da bayani na haɗin gwiwa da suka yi kira a bari a shigar da kayan agaji cikin zirin gaza da gaggawa a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya da kuma kungiyoyin da ba na gwamnati ba wato ngo wannan bayanin na kasashen 22 ya zo ne dai a matsayin mayar da martani ga shirin amurka da isra'ila na gudanar da shiri na bayar da agaji wanda hakikani shiri ne na soja da kuma manufofi na siyasa shi kuwa ministan harkokin wajen birtaniya ya bayyana killace gaza da aka yi a matsayin abin da ya saba wa kyawawan halaye da babu yadda za a iya kyale shi ya ci gaba Haka nan kuma sun sanar da dakatar da tattaunawa da haramtacciyar ƙasar ta yahudawa a kan yarjejeniyar kasuwanci da babu kuɗin fito a cikinsu da kuma kafa wasu takunkumai a kan ƙungiyoyin da suke da alaƙa da 'yan shara wuri zauna waɗanda suke kai kaiwa falasɗinawa hare-hare a yammacin kogin jordan to wani mataki da ƙasashen turai ɗin suka ɗauka wanda watakila ba su taɓa ɗaukar mataki irinsa ba akan haramtacciyar ƙasar ta yahudawa shine ministocin ƙasashen waje na tarayyar turai suka fara tattauna yin magana akan a yi bitar alaƙarsu da haramtacciyar ƙasar isra'ila akan fagage da dama kuma mafi yawancin 'yan majalisar na tarayyar turai suna goyon bayan ɗaukar wannan irin mataki shi kuma shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya bayyana cewa babu wani mataki na matsin lamba da ba za a yi aiki da shi ba a kan isra'ila domin ganin ta bari an shigar da kayan agaji a cikin yankin na gaza hakanan ya bayyana cewa ƙasarsa za ta yi furuci da 'yancin daular palestino shi kuma firaministan ƙasar spain bado Sanchez ya bayyana isra'ila da cewa ƙasa ce mai aikata kisan kiyashi wacce kuma ba za su yi mu'amala ta kasuwanci da ita ba gabanin wannan wasu ƙasashen turai su shida sun fitar da bayani na haɗin gwiwa da a ciki suka bayyana cewa isra'ila tana shirin tilastawa palestinawa yin hijira wanda hakan laifin yaƙi ne waɗannan ƙasashen ko su ne ireland spain slovenia luxembourg norway da kuma iceland sun kuma yi suka a kan yadda aka hana shigar da kayan agaji zuwa zirin na gaza to a tsallaken tekun atlantic kuwa maganganu sun fitowa na cewa trump yana son ganin an kawo ƙarshen yakin wanda hakan yake nuna saɓanin da yake tsakaninsa da benjamin netanyahu kuma ministan tsaron amurka ya jingina ziyarar da ya so ya kai zuwa can haramtacciyar kasar yahudawa wacce an riga an tsara ta tsab wasu majoyin masu yawa sun tabbatar da cewa amurkan tana ci gaba da tuntubar hamas da tattaunawa da ita hatta yarjejeniyar da aka kulla a tsakanin amurka da hamas wacce ta kai ga sakin wani ba amurke sojan haramtacciyar kasar isra'ila 'yan sahayoniyar ba su da labari sai daga baya suka sani wato amurka ba ta tuntuɓe su cewa za ta yi ba har ta kai ga jakadan amurkan a haramtaccen ƙasar isra'ila yana cewa ba su neman izinin isra'ila domin buɗe tattaunawa ko jiyar gwamnatin ta trump ta tabbatar da cewa za ta ci gaba da tuntubar hamas duk da cewa netanyahu ya nuna ƙin amincewarsa da hakan a ta tattaunawar da amurkan take da iran ita ma a zahiri ba haka haramtacciyar ƙasar isra'ila take so ba haka don kuma yarjejeniya da trump din ya cimmawa da ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yaman wacce ta kai ga dakatar da kai hare-hare a kan jiragen yakin amurka ita kuma amurkan ta daina kai wa ƙasar yaman har hare to ko me yasa turawan da amurkan suke ɗaukar irin waɗannan matakan da a zahiri ake kallon cewa kamar saɓani ne ko raba hannun riga tsakaninsu da haramtacciyar ƙasar isra'ila ba za a fito fili a ce matsayar da ƙasashen na turai ɗin suke ɗauka kan haramtacciyar ƙasar isra'ila tana nufin sun ɗaga tutar 'yanto da falasɗinu ba ko sun kware wa haramtacciyar ƙasar isra'ila baya abubuwa da yawa ne suka taru waɗanda suka faru suka yi cincirin do a baya suka sa aka iso wajen idan za a iya tunawa bayan fafarmakin a ƙasa na ranar bakwai ga watan oktoba shekara ta 2023 ƙasashen na turai sun amince da ruwayar da haramtaccen ƙasar isra'ila ta bayar sannan kuma suka zama su ne ma na gaba wajen aiki a kanta waɗannan ƙasashen na turai sun kuma shige gaba wajen baiwa haramtacciyar ƙasar ta yahudawa dukkanin makaman yaƙi da muggan makamai da har yanzu take amfani da su a kan al'ummar falasɗinu suna kashe su ita kuwa amurka saɓaninta da haramtacciyar ƙasar isra'ila za a iya cewa a tsakanin netanyahu da donald trump ne kaɗai amma a tsakanin amurka a matsayin ƙasa da daula da kuma haramtacciyar ƙasar isra'ila babu wannan saɓani har yanzu babu abin da ya sauya wajen baiwa wannan haramtacce ƙasar ta yahudawa makaman da take da bukatuwa da su na kashe al'ummar falasɗinu gwamnatin donald trump tana ci gaba da baiwa haramtacce kasar isra'ila makaman da a baya joe biden ya hana su kisan kiyashin da haramtacce ƙasar isra'ila take wa falasɗinawa babu wata ƙasa a duniyan nan da za ta fito ta ce tana goyon bayansa akalla a zahiri wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ƙasashen na turai suke faɗin abin da suke faɗa dangane da haramtaccen ƙasar isra'ila hakanan kowa batun sake mamaye yankin gaza da maganganun da suka rika fitowa daga bakin ministan kuɗin haramtacciyar ƙasar isra'ila wato israel smotrich akan cewa za su kori dukkanin falasinawa daga gaza sannan su sake mamaye wajen wannan shine abin da ya sa kasashen na turai suka fito suna maganar kin amincewa da abin da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi musamman bayan da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka fara magana akan mawuyacin halin da falasinawan gaza suke ciki ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta kiwon lafiya ta fito fili ta ce mutanen gaza fa suna fama da yunwa bayan wannan ƙasashen na turai suna sane da sauye-sauyen da suke faruwa a cikin ƙasashensu a tsakanin 'yan ƙasa dangane da batun falasɗinu samari masu tasowa na turai mafi yawancinsu sun dawo rakiyar isra'ila saboda sun ga girman laifukan da take tafkawa a kan al'ummar gaza don haka suka rika yin zanga-zanga da gangami mafi girma a cikin manyan biranen turai kuma shakka babu wannan zai iya yin tasiri a zaɓuka masu zuwa birtaniya dai ita ce kyakkyawan misali wani sauraron ra'ayin jama'a da aka yi a birtaniya ya nuna cewa kaso hamsin da hudu cikin ɗari na matasan wannan ƙasa masu shekaru tsakanin sha takwas da hudu suna ganin cewa ko kaɗan ma bai kamata ƙirƙiri wata ƙasa mai suna isra'ila ba bai kamata ta ci gaba da wanzuwa ba rabin wannan adadin kuma yana ganin cewa isra'ila ce ummul haba'isin yaƙi ba falasɗinawa ba hakanan kuma matsayar da ƙasashen na turai suke ɗauka tana nufin yin matsin lamba ne akan Netanyahu da gwamnatinsa wanda yake son ganin an tsayar da yaƙi baki ɗaya illa iyaka. To ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirinmu yana da ƙwararren lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. kafin makarkare baki damewan kwana da kuma muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. Afirka a yau. Masu saurare barkan ku da warhaka kuma barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu, inda a cikin shirinmu a wannan karo. za mu taɓo batun rahotannin da suke bayyana yadda rikici tsakanin manoma da makiyaya yake tarwatsa rayuwar jama'a musamman ta hanyar hasarar rayuka da na dukiyoyi a tarayyar najeriya da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. rikicin makiyaya da manoma a tarayyar najeriya galibi ya shafi rikice-rikice ne kan albarkatun ƙasa tsakanin fulani makiyaya galibi galibinsu musulmi da akasarin manoma kiristoci a duk faɗin najeriya amma lamarin ya fi kamari a yankin tsakiyar najeriya wato arewa ta tsakiya tun bayan dawowar mulkin dimokuraɗiyya a shekara ta 1999 hakanan an kai hare-hare a arewa maso yammacin najeriya kan manoma waɗanda galibinsu hausawa ne duk da yake rikice-rikice yana da asali na dalilai na tattalin arziki da muhalli ya kuma samu matakan addini da ƙabilanci dubbannin mutane sun mutu tun lokacin da rikicin ya fara al'ummomi da ke zaune a karkara mazauna yankin mazauna yankin galibi ana fuskantar hare-hare saboda yanayin rauni akwai fargabar cewa wani rikici zai bazu zuwa wasu kasashen afirka ta yamma amma galibin hakan gwamnatocin yankin sun yi ƙasa a gwiwa hare-hare a kan makiyaya sun kuma kai su ga ramuwar gayya ta hanyar kai hare-hare wasu al'ummomi na daban tun lokacin da aka kafa jamhuriyar ta hudu a shekara ta 1999 rikicin manoma da makiyaya ya kashe mutane sama da dubu goma sha tara tare da raba wasu dubban ɗaruruwa da muhallinsu hakan ya biyo bayan wani yanayi ne na karuwar rikice-rikicen makiyaya da manoma a duk yankin yammacin sahel saboda faɗaɗa yawan masu saboda faɗaɗa yawan masu noma da noma filayen noma a kan filayen kiwo taɓarɓarewan yanayin muhalli kwararuwar hamada da lalata ƙasa karuwar jama'a rugujewar hanyoyi magance rikice-rikicen gargajiya magance rikice-rikicen gargajiya na takaddama kan filaye da ruwa da yawaita ƙananan makamai da aikata laifuka a yankunan karkara rashin tsaro da tashe-tashen hankula sun sa jama'a da yawa ƙirƙirar sojojin kare kai da mayakan ƙabilanci da na ƙabilu waɗanda suka tsunduma cikin ƙarin tashin hankali mafi yawan rikice-rikicen manoma da makiyaya sun faru ne a tsakanin fulani makiyaya musulmai da manoma kiristoci abin da ke ƙara haifar da tashin hankali na addini a baya-bayan nan an samu ɓullar tashe-tashen hankula da suka kai ga kashe-kashen mutane har talatin a wani rikici a tsakiyar najeriya kamar yadda gidan talabijin na aljazira ya habarto cewa akalla mutane talatin ne aka kashe a hare-haren da aka kai a 'yan kwanakin nan a tsakiyar najeriya a yankin da ke fama da rikicin filaye tsakanin makiyaya da manoma a birane kamfanin dillancin labaran afp ya nakalto urmin tursar bigton shugaban karamar hukumar giwar west na jihar benue yana cewa an kai har-har ne a ƙauyuka uku ya ƙara da cewa an kashe aƙalla mutane ashirin a ƙauyen ondana yayin da aka kashe wasu goma na daban a wani ƙauye an kashe mutane ashirin a ƙauyen rusiya dan sam kamar yadda wata mazauniyar ƙauyen ondana ta shaidawa kamfanin dillancin labaran afp ta kara da cewa an kashe yara 'yan ƙasa da shekaru biyu a duniya inda ta ce abin da ya fi muni shine wani jariri da aka kashe shi da wuka a bakinsa ta lura cewa an kashe wasu a ƙauyukan da ke makwabtaka da su ba tare da iya bayar da takamaiman adadin waɗanda suka mutu ba a nasa ɓangaren ormain tursar victor ya ce shi da sauran mazauna garin sun binne mutane biyar da suka hada da mahaifi da 'ya'yayansa biyu waɗanda aka kashe a wani yanki kusa da wani sansanin soji yankin dai ya daɗe yana fama da rikici tsakanin fulani makiyaya da manoman birane inda mafi yawansu ke zargin makiyayan da lalata musu filayen noma da dabbobinsu a wannan wata na mayu rahotanni sun bayyana cewa an kashe manoma da masanta 23 a wasu sabbin hare-hare a jihar Barnan Najeriya wasu da ake zargin mayakan mayakan da suke da'awar addinin musulunci ne sun kashe manoma da masunta akalla 23 tare da yin garkuwa da wasu a jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya a makon jiya kamar yadda majiyoyin tsaro da mazauna yankin suka shaidawa kamfanin dillancin labaran rotes tun tsawon shekaru da dama najeriya na fuskantar hare-hare na masu dauke da makamai a yankin arewa maso gabashin kasar karkashin jagorancin kungiyar boko haram da kungiyar is da ke yammacin afirka iswap majiyoyin tsaro da mazauna yankin sun ce an kai sabon hari dauke da makamai a jihar a ƙauyen malam karanti da safiyar ranar alhamis ɗin da ta gabata amma har yanzu hukumomi ba su bayar da cikakken bayani kan harin ba wani mazaunin yankin ya ce 'yan bindigar sun tara wasu manoma da masunta a kusa da wani ƙauye inda suka kashe mutane 23 yawancinsu manoman wake tare da barin wani dattijo a raye wanda daga baya ya kai rahoton lamarin ga al'ummar yankin wani ganauba ba ya ce mutanen ƙauyen sun yi ƙoƙarin kwato gawakin waɗanda harin ya rutsa da su amma 'yan bindigan sun far musu lamarin da ya tilasta musu ja da baya a baya-bayan nan dai jihar borno ta fuskanci yawaitar hare-hare daga mayaka da ke da alaka da ƙungiyar boko haram kuma faɗa tsakanin makiyaya da manoma ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a watan da ya gabata gwamnan jihar borno ya amince cewa boko haram sun sake kai hare-hare da garkuwa da mutane lamarin da ke nuni lamarin da ke nuna koma baya ga nasarorin da aka samu a baya a fannin tsaro rahotanni a wannan wata na mayu sun bayyana cewa akalla mutane hamsin ne suka rasa rayukansu sakamakon hare-hare da 'yan bindiga suka kai a wasu sassan kasar najeriya kamfanin dillancin labaran anadolu na kasar turkiya ya watsa rahoton cewa akalla mutane hamsin ne aka kashe a wasu hare-hare masu ɗauke da makamai a wasu hare-haren masu ɗauke da makamai daban-daban a wasu jihohi uku na arewacin najeriya a ƙarshen makon da ya gabata kamar yadda kamfanin dillancin labarai na anadolo ya ruwaito har-haren sun auku ne a jihohin katsina kebbi da benue a ranakun asabar da lahadi babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin kai harin amma ana zargin ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai da aka fi sani da 'yan fashi da makamai ne. suka aikata wannan ta'asa waɗanda suka shahara tun shekara ta 2020 kuma suna da hannu a tashe-tashen hankula sace-sacen dukiyoyin jama'a da kuma yin garkuwa da mutane a katsina mazauna yankin sun ce akalla mutane ashirin ne suka mutu a wani hari da aka kai wa al'ummar gobirawa da yankin dutsen ma inda 'yan bindigan suka kai farmaki ƙauyen da daddare akan babura suka buɗe wuta kan mai uwa da wabi kan jama'a shugaban gamayyar ƙungiyoyin fararen hula abdulrahman abdullah ya ce harin ya lalata shaguna goma sha biyar da gidaje ashirin ya kuma haddasa tarwatsewar jama'a da kuma tilasta musu yin gudun hijira daga yankin a jihar kebbi manoma sha biyar ne aka kashe a lokacin da suke aikin gonakinsu a ƙauyen waga a cewar wani da ya tsira da ransa wanda ya ce harin ya faru ne a daidai lokacin da mazauna yankin suka yi imanin cewa kwanciyar hankali ya dawo a jihar benue an kashe 'yan kasuwa goma sha biyar a yammacin lahadin da ta gabata a wani harin kwantan bauna da 'yan bindiga suka kai lokacin da suke dawowa daga kasuwar Owaito da ke kusa da yankin ogumogo da okufo a wata ƙididdiga da kungiyoyin fararen hula suka gudanar sun kai ga sakamakon cewa mutane dubu ashirin ne suka rasa matsugunansu a jihar borno tun bayan wasu rikice-rikice a yankunan a halin da ake ciki gwamnan jihar borno ya bayyana cewa kimanin mutane dubu ɗari biyu ne kimanin mutane dubu ashirin ne suka tsere daga garin merte da ke jihar shekaru hudu bayan da mazauna yankin suka koma muhallinsu wanda a baya yake ƙarƙashin ikon mayakan masu da'awar addini a bana arewacin najeriya ya fuskanci sake bullar ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai waɗanda suka waɗanda suka kashe dubban mutane tare da raba akalla miliyan biyu da muhallinsu a cikin shekaru goma sha biyar da suka gabata gwamnatin jihar borno dai ta sake tsugunar da mazauna garin merte a wani shiri na rufe sansanonin 'yan gudun hijira da ke maiduguri fadar mulkin jihar sai dai a halin yanzu mazauna garin na cikin firgici da tsorata saboda sabbin hare-haren boko haram da 'yan bindiga gwamnan jihar ya yi gargadin a guji barin mazauna sansanonin wucin gadi saboda fargaban cewa 'yan tawaye za su iya cin zarafin matasa da ɗaukar su aiki tare da tura su faɗa hukumomin tsaro da manazarta sun ce a baya-bayan nan ne ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai a najeriya suka bullo da dabarun da suka haɗa da amfani da jirage marasa matuƙa ciki wajen bincike da kuma sanya ido a wani rahoto da shafin gidan radiyo na bbc ya wallafa mai taken yadda rayuwa ke salwanta a rikicin manoma da makiyaya a taraba ya bayyana cewa al'ummar garuruwan mungalalan da mungadosa duk a karamar hukumar karim lamido da ke jihar taraba a arewa maso gabashin najeriya sun ce suna cikin zaman ɗarɗar tun bayan rikicin da ya ɓarke a yankin tsakanin manoma da makiyaya yanzu haka dai ana ci gaba da zaman makoki bayan hallaka mutum sama da arba'in sakamakon rikicin da ya faru a ƙarshen mako rikicin ya kuma tilasta wa ɗaruruwan mutane barin muhallinsu domin tsira da rayukansu wani mazaunin garin mungalalau ya shaidawa bbc cewa fiye da rabin mutanen garin sun tsere saboda fargabar abin da zai biyo baya ya ce a yanzu mazauna waɗannan garuruwa na cikin yanayi na tashin hankali. don ba a barci da yawa daga cikin mutanen garinsu sun gudu zuwa garin karim wato ainihin hadkwatar karamar hukumarsu domin tsira da rayukansu mutumin ya ce mutane da mutane na guduwa ne saboda jami'an tsaro da ke wannan garuruwa ba su da yawa shi yasa mutanen garin ke ganin kamar ba za su iya kare rayukansu ba don haka suke barin garin ya kara da cewa ainihin abin da ya janyo rikicin shine akan gona shi ma wani mutum da ya yi gudun hijira saboda rikicin ya shaida wa bbc cewa bayan faruwar rikicin yanzu a mangadoso ana zaman ɗarɗar don da yawan mutanen garin sun koma makarantar firamare na garin domin zama ya ce a inda suke zaune yanzu haka sun kai su mutum 1,700 da babu wajen kwanciya ba abinci yunwa duk ta ishe su masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namun ya karato masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a mako na gaba inda za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya